bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan damfara a najeriya suna karɓar kudaden wasu 'yan siyasa da sunan sama musu gurbi a cikin naɗe-naɗen ministoci da sauran mukaman da sabuwar gwamnatin bola ahmed tinubu ke shirin yi a ƙasar kenya kuma wasu da ake zargin mayakan al-shabab ne sai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane bakwai a kasari jami'an tsaro haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan cutar zazzabin cizon sauro da matakan da hukumomi a Najeriya suke ɗauka musamman a wannan lokaci na damina. Za mu kuma kawo muku labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan a soma da jin labaran duniya tukunna. Faransa ta ba da lambar girmama mafi daraja a ƙasar ga marigayi Arman Soldin, ɗan jarida a kafar yada labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine. cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yada labarai na afp na faransa shugaba emmanuel macron ya bayyana marigayi arman saldin a matsayin jajirtacce a aikin shi mai cike da son aikin shi na yada labaran gaskiya da tattara bayanai bisa hujja a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum game da ukraine cewa sanarwar da rasha ta yi cewa jiragen yakin na ƙarƙashin ruwa masu na'urar nukiliya ba za su shiga atisayen ranar jiragen yakin ruwa da za a yi a st petersburg ran talatin ga wannan watan na yuli ba mai yiwuwa saboda dalilan gyara ko kuma rashin wadata haka kuma ma'aikatar ta ce akwai kwakwara alamar da ke nuna yiwuwar dalilan tsaron cikin gida tun bayan ta da kayar bayan da sojojin wagna su kasance daga cikin dalilan da suka sa aka ɗauki wannan mataki ko a alhamis ofishin shugaban ƙasar ukraine ya sanar da cewa har-haren rasha ya yi sanadiyar kisan akalla farar hula uku tare da jikata wasu 38. Kasar India ta shirya tsab domin harba kumbo mai daukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau Juma'a. Idan ta yi nasara za ta kasance ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan Amurka, tare da Soviet da kuma China. Kumban mai suna chandrayaan 3 da aka samar da kuɗi dala miliyan 75 zai ɗauki tsawon watanni uku kafin ya isa bangaren duniyar watan da ake cewa south pole a watan agusta south pole ɗin wani wuri ne mai mahimmanci saboda nasaba wato da masana kimiyya suka yi ittifakin cewa akwai ruwa a wurin an kira kumban da sunan chandrayaan 3 wato jirgin wata da yaren sanskrit A yau Juma'a ministocin harkokin wajen kasashe sama da ashirin na taron shekara-shekara na kasashen yankin Asiya kan al'amuran tsaro a birnin Jakarta na kasar Indonesia inda suka sa batutuwa da dama a teburin tattaunawa da suka hada da batun gasar da ke tsakanin Amurka da China yakin ƙasar ukraine da batun muggan makaman koriya ta arewa manyan jami'an diplomasiya daga china amurka da rasha na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron a yau juma'a ana sa ran manyan batutuwa su janye hankalin taron na tsawon mako guda a jawabin buɗe taron ƙungiyar ministocin harkokin wajen ƙasashen kudu maso gabashin na asiya shugaban ƙasar indonesia wanda shine shugaban ƙungiyar joko widodo ya ce manufar taron ita ce neman mafita amma ba ruruta matsaloli da ke damun yankin da ma duniya ba ya ce mambobin kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin asiyan da ke tasowa na buƙatar fahimtar juna da taimako daga kasashe da suka ci gaba da kasashe makwabta domin tunkarar tsarin warware matsalolin yankin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi ganawa mai karfi da babban jami'in diplomasiyar china wang yi a jiya alhamis a jakarta cewar ma'aikatar cikin gidan amurka a matsayin ganawa ta baya-bayan nan kan jerin ganawa da ke da nufin inganta dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu kotun tsarin mulki ta ƙasa afirka ta kudu ta ba da hukuncin cewa sakin tsohon shugaban ƙasar zakob zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya saba wa doka a shekara ta 2021 ne aka sako zuma daga kurkuku bayan shafe ƙasa da makonni takwas da fara wa'adin watanni sha biyar da aka yanke masa sakamakon raina kotu hakan ya biyo bayan ƙin halartar kotu don ba da ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana kan kujera rangwamen da zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari arthur fraser wani na kusa da tsohon shugaban a nan take dai ba a san ko tsohon shugaba jacob zuma zai koma kurkuku ba bayan hukuncin kotun na jiya alhamis mutane fiye da ɗari uku ne suka rasa ransu a tashe-tashen hankula sakamakon kama tsohon shugaban. Dan fafutukar rajin demokaradiyya na kasar Hong Kong da ke gudun hijira ya ce wani sabon salo da hukumomi suka fito da shi a wannan watan domin rufe bakin waɗanda ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi. Ya ƙara da cewa hakan zai kuma tilasta waɗanda ke gudun hijira a waje su ƙara ɗari-ɗari ganin yadda haɗarin yin wani motsi ke ƙaruwa a kansu da iyalansu da har yanzu suke cikin Hong Kong. A ƙasa da mako guda hukumomi a Hong Kong sun ba da izinin kamo mutane da alƙa alkawarin ba da tukucin dalar hong kong miliyan daya kimanin daren amurka 128 domin kama mata masu fafutuka takwas da ke kasashen ƙetare baya ga wannan an kama mutane hudu a cikin hong kong aka zarge su da laifin tallafawa waɗanda ke gudun hijira a waje ko a ranar litinin ɗin da ta gabata sai da jami'an tsaron tarayya na ƙasar suka dirama gidan iyalin wani ɗan fafutuka da ke gudun hijira a waje nathan law a hong kong inda suka tafi da iyayen shi da wani yayansa guda domin yi musu tambayoyi kafin daga bisani aka sako su mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a hong kong ya shaida murya amurka cewa ana zargin iyayen law da yayan nashi da taimakawa mutane da 'yan sanda ke nema domin aikace-aikacen da suke yi waɗanda ke da hadari ga tsaron cikin gida mai magana da yawon 'yan sandan ya kara da cewa ana gab da kaddamar da wani bincike da ci gaba da gudanar da aiki da ka iya hadawa da kama karin mutane laude ya karaita zargin cewa iyalin shi na bashi tallafin kuɗi. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za mu soma a Najeriya inda wasu 'yan damfara suka dukufa wajen karɓar kudaden 'yan siyasa da sunan nema musu gurbi a cikin ministoci da sauran mukaman da shugaban kasar bola ahmed tinubu ke shirin nadawa wakilin mu abuja nasiru adamu alhikaya ya tattauna da mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran siyasa ibrahim kabir masari dangane da wannan batu gani nan tare da alhaji ibrahim kabir masari sabon mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga shugaban najeriya Bola Ahmad Tinubu. Kafin a naɗa kuɗin na akwai wani jerin sunaye da ya fito waɗanda aka ce su ma an naɗa su mukamai amma abun ya zo ya juye zama ba haka ba ne. Me ka binciko me ya faru ne me gaskiyar wannan al'amari? To wannan irin 'yan shan kai ne ka san akwai ko a wani irin gwamnati da kuma kowane irin yanayi akwai mutane waɗanda suke zalunta mutane da kuma waɗanda su suke son abu to rashin haƙuri idan ya yi yawa ka ci abin da ci, to shine sai ka ga ana cewa ai wani an yi kaza waɗansu ko magoya baya ne suke ta yin irin waɗannan abubuwan muna da kyakkyawan rahoto ingantacce cewa akwai waɗanda suke ta bi suna ansa kuɗaɗen mutane da takardun mutane cewar shugaban ƙasa ya ce su je su yi ma mutane screening ko su nemo ku zaƙulo mutanen da za a naɗa mukamai wannan magana ba gaskiya ba ne shugaban ƙasa ya san mutanen da suka yi mashi aiki kuma ya san mutanen da suka cancanta ya ba kowanne irin mukami a kowanne bangare a kowanne fanni kuma a ko ina wannan mutumin yake saboda haka mutane a ɗan ƙara haƙuri kuma a kiyaye da waɗannan mutanen 'yan damfara wanda za su zo su ce maka ai shugaban ƙasa ya ce ka bayar da takaddunka wato cb ko an ce a ba da sunanka za a kai ma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar efcc domin su tantance A sunayen da za a naɗa ministoci ba gaskiya ba ne ba amma dai ina tabbatar maka gaban ƙasa ya nan ya ƙofa da neman waɗanda zai naɗa waɗannan mukamai na ministocin shi kuma insha Allah ba da daɗewa ba da ya dawo daga tafiyar da zai yi gobe in Allah yadda za ku 'yan jarida za ku ji da gare shi Wato na kasuwar 'yan damfara kamar in an yi wasa ta buɗe a don wannan tsakani. Ka san shi dama Bahaushe yana cewa mai kwaɗayi shi ya san mai ruwa. Saboda akwai abin da kai ka san ba gaskiya ba ne ba, amma a zo a gaya maka cewa zai yiwu. So saboda san banza, saboda san a ci banza, ko mutane su zo su yadda ɗan abin da kake da shi ka bada ko kuma ka je kai ta fafutukan neman yadda za ka zo ka ba da abin da aka ce ka bada domin a yi maka mukami so ni ina ganin wannan ba hanya ba ce mai billewa kamata ya mutane su yi haƙuri don mafi yawan mutanen da aka ba mukaman nan baya ba na tsammanin akwai waɗanda suka je suka nema suka ce suna son a basu yana tabbatar maka in ka koma ga ɓangaren jami'an tsaro waɗanda ake ce ma service chiefs kashi 99 da ɗigo tara waɗanda suka zo suka nema ɗin babu wanda ya samu saboda haka gwamnati ina ganin za a samu bambanci saɓanin yadda mutane suke tunani insha Allah. Wato dai masu bin kafan nan masu bin dare da ranar nan duka ba lalle ba ne a ga sunayensu a cikin wannan jerin. Ina tabbatar maka ba lalle ba ne ba insha Allah a ga sunayensu. Sai an yi hattara kuma mu tare da mu da ku da sauran bayan Allah mu yi addu'a ubangiji Allah ya haɗa shugaban ƙasa da mataimaka na gari waɗanda za su yi domin talakawan Najeriya domin ci gaban ƙasa ita kanta. Mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara kenan kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari a tattaunawar su da Nasiru Adamu El Hikaya. Hukumomi a ƙasar Kenya sun ce wasu da ake zaton mayakan Al-Shabab ne sun kashe jami'an 'yan sanda biyu da wani malamin makaranta a arewa maso gabashin Kenya. Ga fassarar rahoton wakilinmu Ahmed Hussein daga lardin Wajir na kasar ta Kenya. lamarin ya auku ne da sanyin safiyar yau juma'a sa'adda mayakan al-shabab suka kai hari kan wani sansanin 'yan sanda da ke yankin mandera ta kudu a arewa maso gabashin kenya mayakan sun kuma yi awon gaba da wata motar 'yan sanda kuma suka lalata hatsumiyoyin sadarwa biyu jami'an tsaro sun ƙi karɓa buƙatar muryar amurka na yin sharhi kan lamarin to sai dai kuma ɗan majalisar dokokin mandera ta kudu abdul haro ya tabbatar da kai harin na safiyar yau juma'a I can confirm last night there was a terror attack in my constituency. Ina iya tabbatar da cewa a daren jiya an kai wani harin ta'addanci a mazaɓata a wani wuri da ake kira Wagadod an kuma sami asarar rayuka. Haka kuma an kai wani hari a wani wurin da ke da tazarar kilomita kalilan da ake kira Irisuki da kuma wani hari a Airwak. Hare-haren sun auku ne a yayin da sakataren tsaron Kenya Aden Duwale yake rangadin yankin na arewa maso gabas. domin ganawa da jami'an tsaro da jama'ar yankin yayin da yake jawabi ga jama'ar garin dif da ke cikin lardin wajir duwale ya ce kenya za ta yaƙi mayakan na ciki da wajen kenya domin tsare iyakokinta we will fight and take the war to them in somalia Za mu fatattaki mayakan Al-Shabaab da ke kan iyakokinmu, za mu kuma kai musu farmaki har cikin Somalia, domin Kenya na da alhakin samar da zaman lafiya a kasashen da ke yankin kahon Afirka. A makon da ya gabata dakarun kasar Kenya sun kashe wasu mutane 23 da ake zaton mayakan Al-Shabaab ne. A yayin wani harin kwanton bauna a yankin Ogene da ke cikin lardin Mandera na kasar ta Kenya. yakin ya kuma yi sanadiyar mutuwar sojojin kenya shida da kuma raunata wasu takwas duwale ya ce kenya za ta yi amfani da duk wata dama da ta sauwaka domin fatattakar 'yan ta'adda da masu mara musu baya daga yankin i am ina magana da shugabancin alshabab a duk inda kuke ku zauna a cikin shiri za mu yi amfani da dakarunmu na ƙasa za mu yi amfani da sojojinmu na sama za mu yi amfani da sojojinmu na ruwa za mu yi amfani da zaratan sojinmu na musamman domin farauto ku a farkon wannan shekara kenya ta ba da sanarwar sake buɗe kan iyakarta da somaliya wadda ta kwashe tsawon shekaru fiye da goma tana rufe amma kuma a yanzu ta dakatar da wannan shirin biyu bayan hare-haren da ƙungiyoyin 'yan ta da kayar baya ke kaiwa a can baya ƙungiyar mayakan gwagwarmayar musulunci sun kai jerin hare-hare a birane da garuruwan kenya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 Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A yayin da damina ta kan kama hukumomi a Najeriya na ci gaba da ankarar da al'umma da su yi kaffa kaffa daga kamuwa da zazzabin malaria wacce akasari ake samu ta hanyar cizon sauro. A cikin wannan rahoto na musamman, wakiliyarmu Zainab Babaji ta duba mana yanayin a Najeriya. Cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka da ke saurin hallakarwa musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Cutar zazzabin cizon sauro yana da kyakkyawan alaƙa da yanayi da muhalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafa su kuma yada cutar. Najeriya na daga cikin ƙasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni. Cutar ta fi kamari ne a lokacin damina saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai. Injiniya Benjamin Gotan shi ne sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Filato ya kuma danganta yawaitar zazzabin cizon sauron da yadda al'umma ke bijirewa matakan tsaftace muhalli da hukumomi suka sanya. Idan mun shiga cikin gari zaka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara ba shi ake zubar da shi ba najeriya yau an ce an kididdiga an ga cewa mun kai wajen eh, miliyan biyu waɗansu ma sun ce ya fi haka domin haka abubuwan da ake yi da gwamnati take iya yi ita kaɗai ba za ta iya yi yanzu ba ya kamata a haɗa hannu ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya domin haka ma'aikata na muhalli na jihar plateau da sun haɗa hannu an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan kuma ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba domin ko majalisar ɗinkin duniya ta san da wannan ya kamata mutane su biya amma idan ka yi maganan kuɗi sai kowa ya gudu banda wannan kuma gwamnati karan kanta ta sayi inda za a dinga zubar da shara amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san ko me damuwar mutanen mu ba sai ka ga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki sai a zo a zuba in an zo an zuba wannan sun kawo ciyayi ne fefa ne menene an hada sai ya kama wuta sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe din domin haka ni ina roko ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba domin haka kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon tsauro din mu lura da inda za mu dinga zubar da sharanmu. mu na yi magana na ce da waɗansu da za ga cewa akan tone wuri ne mutane in sun kwasa shara zo su zubar a cikin wannan wurare ko a cikin al'umma in an tara in an kai lokacin da za a yi noma sai ka ga mutane za su mayar da wannan shara ya zama taki sai a kwashe shi a kai cikin gona inda muna wannan ma waɗansu cututtuka ɗin ma da muna amfani da takin zamani kaga cewa da watakila ma mu magance su so domin haka ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu mutane su rungume shi hannu biyu-biyu. A shekara ta 2019 ne hukumar lafiya ta duniya ta amince da rigakafi da aka kirkiro don yaƙi da cutar malaria. Hukumar Lafiya ta Duniyar dai ta gudanar da gwajin rigakafin ne a ƙasashe uku na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi, inda ta ce ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara, musamman yadda aka hada shi da sauran rigakafi da ake yi wa yara. Dr. Shuet David Danjuma da ke aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos ya ce rigakafin na malaria yana da inganci wajen yaƙi da cutar saboda masana sun bi duk ka'idodin tantance sahihancinsa. Wannan rigakafi ta bi ka'idodi na gwaje-gwaje bisa inda masu doka suka bar zai gwaje-gwaje manguna kamar a ba mutane. An gwada maganin rigakafi malaria nan an same ta tana da aiki ainu kuma ba ta da wani ila a zancen kyautata rayuwar mutane kuma ne tamakawa gwaje-gwajen da aka yi kuma ya nuna yana rage yawan malaria mai zazzabin ciwon sauron mai tsanani don ita ce tana kashe ya mutane yana rage cikin talatin bisa dari kanan yana kawo da cutan sosai kagan kamin nan idan mutum da ciwon soro zazzabin cizon soro sai a yi gwaji asibiti a bashi magani ya tafi amma a yanzu in ka zabi za baka magani bayan haka yara jarirai yara kanana daga wata biyar zuwa wata goma sha bakwai a iya ba su rigakafin nan kuma aka, aka sa ta za a bayar kamar da an saba ba da wasu rigakafi na cutukan yaran da ake karba asibiti kuma an yi gwaje-gwaje an samu ba ta da wani ila za a iya ba da dukansu a lokaci ɗaya inda an saba ana bayarwa Idan na fahimce ka wannan rigakafin kamar na yara ne kawai manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan rigakafin. Eh, kagan yara, amin yara ne sun fi zabin ciwon soro ya fi kashe su. Fiye da manyan yawan masu mutuwa domin ciwon zazzabin ciwon tsoron nan yara ne da su kai shekara biyar ba ko suke kwanakin nan muna gan yara asibiti wanda sun kai har shekara goma sha suna zuwa da matsalan zazzabin nan su ma za su yasa ba su a taimaka musu To da yake an samu wannan rigakafi kuma a kwanakin bayan mun ji an kai kasashe kamar Ghana da Malawi da Kenya ita Najeriya fa. Mun yi aikin nan tun 2009, 2010, 2011 and early part of 2012. Masu kafin WHO din, malura da WHO din sun so su gane su kara bincike a kanta a gani yadda ko akwai illa idan an ba yara hade da daga kafin da ake ba yara ta ka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abunsu don ba za a ba lalai sai an yi duka kasashe afirka ba amma uku da aka zaba nan su suna da irin yawon soro da cizon soro da zabin ciwon soron kamar da mu a nan amma gwajin a test efficacy na vaccine din Najeriya mun yi har nan Jos mun yi muka aiki nan a nan Jos. Malama Dokas Yusuf Lenkat da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar wa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka ta ce da dama mutane ba sa tsabtace muhallinsu don haka cutar ke haɓaka. A gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo da wannan cutar malaria cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa a kan maganan datti ne tsaftan jiki tsaftan inda kake zama tsaftan duk inda za ka musamman gidajenmu inda muke zama da za ku yadda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti ba a shara kuma ba ma yanka ciyayi a gidan a cikin gidajenmu a wajen gidajenmu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a sabta to inda waɗannan kwayoyin kwayoyin eh, eh, eh, sauron nan suke taruwa kenan su aifa kwayoyin da za su sake aifa miliyoyin sauro su ciccije mu kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can malaysia aka same shi yanzu da baya ma jin magani kuma yana cizon mutane yana cizon dabbobi yana cizon zai iya ciji dabba ya zo ya cije ka shi yasa eh, cututtuka sun yi yawa yanzu a duniya so ya kamata gaskiya mu lura da gidajenmu tukwanenmu inda muke ajiye ruwa a rufe shi in ba a amfani da ruwa a rufe shi don wa'annan kwayoyi a cikin ruwa ne suke haifa in muna da ma wajen gonaki su potri su fish farm su menene mu nemi abin eh, maganin da ake fesawa ya kashe cututtuka a ciki in muna ma kasuwa ne duk abin da za mu yi mu yi shi a cikin tsafta a share wuri a ma tara eh, shara muka tara a tara shi a wuri ɗaya domin a zo a kwashe abin da zai taimake mu kenan mu kawar da malaria a Masana a harkar kiwon lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar muhalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro da kuma kai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar asibitoci don yin rigakafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro don takaita mutuwar yara da cutar malaria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni. Wasanni a takaice. babban golan kasar jamhuriyar kamaru wanda yake wa kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutai musu layon kwallo yanzu dai yana samun tagomashi a wajen masoya kwallon kafa na kasar ta kamaru wanda yanzu haka ana ganin cewa yana ɗaya daga cikin manyan gololi na duniya waɗanda tauraron su yake haskawa a wannan shekara kasancewan ne gola na farko a kungiyar kwallon kafa na kasar italiya inter da milan kuma su ne suka buga final a gasan cin kofin Zakarin turai na shekarar nan na 2023 wanda ne ya sa masoya kwallon kafa na kasar ta kamaru suke ta bukatan cewar a dawo da shi onana domin ya ci gaba da kamawa kungiyar inda mutum lions ne kwallo amma kocin sar kamaru son bahanak ya ce shi kan ba zai yarda ya ba da kai buri ya hau ba ga tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin malamin ƙwallon ƙafa na matasa kuma wanda yake bibiyan harkokin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta kamaru musa desai me za ka faɗa akan mai tsaron gidan ƙasar kamaru onana eh to onana dai kowa ya gani babban gola ne na duniya amma yanzu mu kamar supporters shi mu ko duk dan kasa duk dan kasa yana so ona ne dawo to abin da yanzu shi alkali shi coach abin da yace yace ona na shi ya san me zai yi ai ya dawo ba koran shi aka yi ba shi ne da kanshi kuma shi ya roki ma tuba shi da kanshi zai dawo domin saboda ba koran shi aka yi ba sun samu dan matsala ne ya tashi tafiya abin shi ya ce ya bar salasiyan kamaru yanzu shi babban kwace ya ce da aka yi mishi tambaya kan onana ya ce onana ai ya san me zai ai suna hira da onana ai ya ce onana ya san me zai yi in dai zai dawo ya tare kana ganin cewa akwai wani mai taron gida kamar shi onana ne a ƙasar kamaru a babu kam babu kam yanzu ma ana maganar shi ma a duniya a cikin manyan gololi guda biyar a duniya kan za yana daga ciki yanzu muna jira ma mu gani abin kofin eh, eh, eh, zinare da ake ba mu zakarun 'yan wasa da suka yi tashi a shekara muna zaton ma shi za ba muwa inda ba an yi wani magudi ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.